karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta rage ayyukanta na tallafawa da take wa 'yan gudun hijira a wasu kasashen yammacin Afirka saboda karancin kuɗaɗe. Binciken gawar da aka gudanar ta ɗan ƙasar Kenya ya nuna cewar dukan da aka yi masa a kane ya sanadiyar mutuwarsa saɓanin ikirarin da 'yan sanda suka yi a farko. hakanan za ku ji cewar an fara zaman makokin kwanaki uku a austria bayan harbe wasu dalibai da wani dan bindiga ya yi yanzu kuma ga cikakkun labaran ofishin hukumar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya mai cibiya a cote d'ivoire da ke tallafawa 'yan gudun hijira wasu kasashen yammacin afirka hudu zai rage ayyukan sa saboda ƙarancin kuɗaɗe ahmad abba na ɗauke da ci gaban labarin Ofishin na UNHCR reshensa mai kula da ƙasashe hudu na gabar tekun yammacin Afirka na da headquarter ne a Cote d'Ivoire yana kula da masu neman mafaka kimanin 184,500 kawo yanzu. An ƙirƙiro shi ne a watan Janairun shekarar 2024 don kula da 'yan gudun hijira da rikicin yankin Sahel ya shafa. Amma yana mayar da hankali kan masu neman mafaka daga ƙasashen Cote d'Ivoire da Ghana da Benin da kuma Togo. wakilin hukumar da ke kula da kasashen hudu olivier biyar ya ce rashin kuɗi da unhcr ɗin ke fuskanta ya tilasta rage yawan ma'aikata tare da katse akasarin ayyukanta daga ƙarshen wannan shekara. Cette crise financière est venue soudainement. Olivier Bier kenan yana mai cewa hukumar ta fuskanci matsalolin kuɗi da suka taso ba zato ba tsammani kuma na da girma sosai. Ya ƙara da cewa sun bukaci dala miliyan hamsin da hudu don gudanar da ayyukansu na wannan shekara, amma kashi sha shida cikin ɗari kacal suka samu har kawo yanzu. Hukumar ta ce za ta tallafa wa gwamnatoci wajen karɓar ragamar aikin, musamman ma ƙasar Cote d'Ivoire inda ake da 'yan gudun hijira kimanin dubu gwamnatin ghana ta nemi tsofaffin malaman jinya da kuma na unguwar zoma da suka aji aiki su zo su bada gudunmawa wajen kula da marasa lafiya zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen yajin aikin da jami'an lafiya ke yi a ƙasar. ministan lafiya na kasar kumbena minta ne ya mika bukatar hakan a lokacin da yake gana da manema labarai a birnin accra ya ce suna aiki tukuru don ganin an kawo ƙarshen yajin aikin da malaman jinyan ke yi da kuma unguwar zuma a najeriya ra'ayoyin jama'a sun bambanta a game da shirin shugaban ƙasar bola ahmed tinubu na bayar da lambar yabo ta ƙasa da ake kira da national awards ga wasu 'yan siyasa ciki har da 'yan majalisu wasu dai na ganin bayar da lambobin yabon a lokacin bikin ranar dimokuraɗiyya wato gobe alhamis ga waɗannan mutanen ba wani abu ba ne face toshiyar baki a gare su gade muhammad sani abubakar ɗauke da ƙarin bayani jama'a musamman 'yan adawa na cewa yarda su karbi lambar girmamawa na tabbatar da 'yan majalisun sun zama 'yan amshin shata ga abin da mataimakin shugaban jam'iyyar african democratic congress adc na ƙasa honorable nafi ubala ke cewa wannan abun takaici ne duk ɗan ƙasa baya farin ciki da wannan abu Ƴan ƙasa su kwata wa kansu yanci a zaben 2027 to wai menene ka'idojin ba da lambar girmamawa a tsarin dokar ƙasa sai barista haruna garba magashi ya ce na farko shine nomination ma'ana waɗansu mutane ne sun ba da sunansa cewa ya cancanci a bashi sai kuma a fadar shugaban ƙasa ta kafa kwamiti wanda zai yi screening a duba cancantar sa wani aiki yayi wa ƙasa sannan kuma jami'an tsaro na dss za su duba su ga cewa ba shi da wani abin faɗa to sai a buga sunansu kuma a jarida idan akwai wani ɗan ƙasa da yake gaba su dacewa to zai iya rubuta fetishin zuwa wannan kwamiti ɗin. koya ƙungiyoyin farar hula ke kallon abun ga abin da alhaji ɗanladi camba na ƙungiyar wayar da kan al'ummar arewa wato arewa dignity advancement initiative a turance ke cewa. wannan tamkar wani abu ne na toshiyar baki ana kokari kawai a ga cewar an kyautata musu saboda duk abin da ya zo gaban su a yi sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc mai kula da yankin arewa maso gabas abubakar adamu ya shaida cewa a mamman sani a duk mai hankali ya san cewa wannan magana ce kawai ta 'yan adawa wannan lamari dai ya yi matukar janyo mabambantan ra'ayi a ƙasa mamman sani abubakar abuja arefai hausa Babban bankin Najeriya CBN ya ce yawan kudaden lamunin da bankuna ke baiwa masana'antu a Najeriya ya ragu da kashi 26 inda a watan Fabrairu ya koma naira tiriliyan 8 daga naira tiriliyan 10 da biliyan 900 da aka samu a irin wannan lokaci a shekarar da ta gabata. Bankin na CBN dai ya bayyana haka ne a cikin rahotonsa na tattalin arziki na watan Fabrairu na wannan shekarar da ya fitar. wanda ya nuna raguwar lamunin da bankunan ke baiwa masana'antu a watanni biyu a jere da aka samu a cewar rahoton bisa ƙididdiga ta wata-wata lamunin ya ragu da kashi biyu da ɗigo shida a watan janairun wannan shekarar zuwa naira tiriliyan takwas da biliyan ɗari uku da tara idan aka kwatanta da na watan disambar bara da ya kai naira tiriliyan takwas da biliyan ɗari biyar da ashirin da tara. labaran na zuwa ne daga sashen hausa na radio france international binciken gawo wani mai yada labarai a shafukan sada zumunta na wato a shafukan intanet dan kasar kenya albert ojwang da aka gudanar ya nuna cewar dukan da aka yi masa a kane ya sanadiyar mutuwarsa sakamakon da ya saba wa ikirarin da 'yan sanda suka yi na cewar wato wanda ya mutu a hannunsu na cewar ya buga kansa ne a bangon ɗakin da ake tsare da shi hawa aliyu na ɗauke da ƙarin bayani ƙwararrun likitoci biyar ne suka jagoranci binciken gano musabbabin mutuwar marigayin wadda kuma sakamako ya tabbatar ya samu rauni a kai ga kwanciyar jini sai raunuka a wuya da ciwo a wurare daban-daban a jikinsa saɓanin rahoton 'yan sanda da ke nuni da cewar ya buga kanshi ne a jikin bangon ɗakin da ake tsare da shi bugu da ƙari maha mahaifin marigayi Ojwang, Meshak Ojwang, ya yi kira ga shugaba Williams Ruto na Kenya da ya taimaka ya bi ma ɗansa haƙƙinsa. Matashi Albert Ojwang mai shekaru 31 ya yi fice ne a shafukan sada zumunta kamar Facebook da sauransu. Jami'an tsaron Kenya sun kama shi ne bayan da aka zarge shi da yin ɓatanci kan mataimakin shugaban 'yan sandan ƙasar a shafinsa na X. Labarin mutuwar matashin ya tada hankulan matasa da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a a ƙasar har ta kai su ga yin zanga-zangar lumana inda suka yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta bi haƙƙin matashin. shugaban equatorial gini ya yi afuwa ga mutane 37 da aka kama bisa zargin 'yan aware ne bayan wata zanga-zanga da kare muhalli da suka yi a shekarar da ta gabata a tsibirin annobon sakin nasu dai na cikin shirye-shiryen da aka tsara na yi wa mutane 476 afuwa don murnan cika shekaru 83 da shugaban kasar teodoro obiang nguema mboso ya yi an fara zaman makoki na kwanaki uku a kasar austria bayan da dan bindiga ya buɗe wuta tare da kashe ɗalibai tara kafin daga bisani shi ma a hallaka shi a jiya talata aisha shehu kabara na dauke da ci gaban labarin shugaban gwamnatin austria christian stoka wanda ke zantawa da manema labarai bayan faruwar wannan lamari a birnin greece da ke kudu maso gabashin kasar ya bayyana cewa maharin tsohon ɗalibin makarantar ne ya sake dawowa sannan ya ɓoye wuka tare da kashe mutane tara nan take Prime Minister Stoker ya bayyana wannan rana a matsayin ta bakin ciki ga al'ummar Austria yana mai bayyana lamarin a matsayin wanda ba a taɓa zaton cewa makamancinsa zai iya faruwa a cikin ƙasar ba. bayanai sun ce a lokacin da maharin ya fara buɗe wuta a makarantar nan take aka sanar da jami'an tsaro waɗanda suka kawo ɗauki a cikin motoci da kuma jirgi mai saukar ungulu to sai dai maharin ya ƙi mika kansa ga jami'an tsaro inda daga bisani suka bindige shi har lahira shida daga cikin waɗanda ya kashe mata ne sai kuma maza uku yayin da wasu da dama suka samu raunuka sanadiyar harbi da bindiga kamar dai yadda mahukunta suka tabbatar 'yan sanda a colombia sun ce wata fashewar da aka samu a kudu maso yammacin kasar ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya a jiya talata a wani hari da ake ganin an tsara ne don aikata ta'addanci yan sanda sun shaidawa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewar an yi amfani mai da bama-bamai guda hudu a mota da wasu ababen fashewa uku da aka yi amfani da su wajen kai harin a birnin kali da wasu garuruwa uku lamarin da ya yi sanadiyar lalata gidaje da shaguna da dai sauransu. karfe takwas da minti goma taken labarin wasanni kenan kai tsaye ga umar sani ya sake dawa barka da hantsi to kamis sanninka da kokari kai da hassan alasan na Gamis eh, gwamnatin da ya shirya gasar Olympics ta birnin Paris wadda ka halarta kenan ko ba haka ba a shekarar 2024 da ta gabata mm. ya ce ya samu ribar miliyon 76 na euro gaskiya ne ka gane ko to eh. wannan riba ta limka har so uku idan aka kwatanta da wanda ya samu a watan disamba bara mm. kuma rabon da kwamitin ya samu irin wannan riba mai yawa haka mai gwabi mm. tun a gasar olympics da ingila ta ɗauki bakunci cikin shekarar 2012 haka to wanda aka yi a birnin london sosai makwa to an samu kudaden ne ta hanyar sayar da tikiti da kamfanonin da suka ɗauki nauyin gasar da kuma kafofin da suka ba da damar kallon gasar da su sauransu to shugaban kwamitin shirya gasar ta olympics tony extended ya ce kashi 80 bisa ɗari na kudaden da aka samu daga wannan gasar ta olympics na 2020 wadda muka ce kaje mm. wato za a zuba su ne wajen tallafawa 'yan wasa da kuma bunƙasa harkokin wasanni a faransa To Kamis akwai yiwuwar ɗan wasan Real Madrid wato ɗan asalin Morocco Brahim Diaz Eh. shi kuma ya fice a kungiyar duk da yake bai wuce shekaru biyu da fara bugawa sosai mako da dawowa da buga ma kungiyar wasa to bayan tafiyar ancelotti dai ka san Xavi Alonso ne ya karbi tafiya sosai ma na ka san a shekaran jiya sun fara atisayi ma da shi sabon mai horaso yawa shi Xavi ba mm. to ka san an ba Xavi damar yin wasu sauye-sauye a cikin ita tawagar to ana ganin kusan wannan sauye-sauyen kusan su ne za su yi dalilin tafiya shi gaba da shi <laughs> to dan wasan mai shekaru 25 ya haska a gasar La Liga da kuma ta zakarun turai ta 2023-2024 to sai dai ya gaza taɓaka wani abin a zo a gani a wannan kakar to Real Madrid dai na bukatar miliyan 60 na euro domin ta rabu da shi kuma an ce tana hasashen dan wasan wato turkiya arda gula mm. wato wanda take su ta dogo to hukumar kwallon kafar afirka ta tsakiya ita kuma mm. ta soke wani wasan sada zumunta da ya kamata ta buga da tawagar tunisia to ita shi dai wannan wasa a shi ne saboda su eh, yayin da ita hukumar kwallon kafar ta ah. afirka take cewa eh. wato 'yan wasan bore suka yi mata suka ce <laughs> sojoji wato yan wasan ba sai da su buga <laughs> wasan ba to suka ce wato su yi mata bore ne to wannan ne ba shi bane karan farko da yan afirka wagar afirka tsakiyar take soke wani wasa da ta shirya yi da wata ƙasa tunda akwai wani wasa da ya kamata a ce sun buga da ghana a sri lanka amma shi ma aka ɗauke shi to abinda suke cewa su yan wasan cewa suke wato hukumar kwallon kafar ta a yi musu shishigi sannan akwai alkawura da dama da aka ɗoka waɗanda ba biya musu ba ciki har da kuɗaɗensu na allowance da dai irin kuɗaɗen da aka saba ba kasan irin wannan matsala a afirka za a iya cewa ba sabon abu ba ne kuma yana dai da kyau mahukunta a harkar wasanni su ɗauka matakin da ya kamata to umar sani muna godiya masu saurare ga wasu daga cikin labaran da za ku iya samu a shafukanmu na yanar gizo da suka da facebook tiktok da kuma whatsapp ana ce ce ku ce a najeriya daidai lokacin da shugaba tinubu ke shirin baiwa wasu 'yan majalisu lambobin yabo na kasar jami'an tsaro a jamhuriyar nijar sun yi ikirarin kama wasu gungun 'yan fashi da suka addabi a gadas. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya zama wajibi ta rage ayyukanta a ƙasashen Abrikos, Ghana, Benin da kuma Togo saboda ƙarancin rashin kuɗi. Sakamakon bincike ya tabbatar da cewa ɗan gwagwarmayar da ya mutu a Kenya kashe shi aka yi. Idan kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyo kan bayanin masana da ke cewa ya kamata a najeriya ta tanadi karnukan ai domin cinye 'yan bindiga da ke cikin dazuka ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na radio france international a rafai domin samun su yi har labarai daga sassan duniya daban-daban ku bibi a rafai hausa ku more waɗannan da ma ƙarin wasu labarai duka na nan a shafukanmu na intanet yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. tsakanin dan adam Masauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Akan fita kunya ma saboda kuɗi. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali ne kan wani sabon bashi da Najeriya ta ciyo daga bankin duniya da ya haura sama da dala biliyan ɗaya wanda ya haifar da cece kuce a ƙasar. Shiri na kasuwa akai me ke daga sashe na Hausa da rediyo Faransa International. kamar yadda aka ji ne a matashiyar shirin gwamnatin najeriya ta sake karɓo wani sabon rancen sama da dala biliyan ɗaya daga bankin duniya domin samar da ilimi mai inganci a matakin farko tare da magance matsalar rashin samun abinci mai gina jiki ga ƙananan yara a ƙasar wannan sabon bashi dai ya janyo cece kuce daga 'yan ƙasar waɗanda suka nuna damuwansu kan yadda gwamnati ke ci gaba da ciwo manyan basussuka duk da ikirarinta na janye tallafin man fetur domin dogaro da kai ministan kudin kasar wale idun ya kare matakinsu na cin wannan bashi da cewa lamani ne da bai da ruwa sosai sannan ya zama wajibi su ciyo domin suna da matukar bukatar kudade. Nigeria has been able to take the tough decisions to restore Najeriya ta yi nasarar ɗaukar wasu manyan matakai masu wahalar gaske domin samar da daidaito a fannin kuɗi da kuma farfado da tattalin arzikinta wannan ya haifar mata da samun goyon bayan masu ba da lamuni na uh, duniya da har bankin duniya ya ga ya dace ya dubi bukatarta na neman lamuni mai sauki na dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari mun gabatarwa da uh, majalisar